a duk lokacin da ka fara ƙoƙarin gwada wani abu da kake tunanin ba zai yiwu ba yi ƙoƙari ka gwada da zimmar cewa za ka cimma nasarar yinsa yadda ya kamata matuƙar babu wannan tunanin a cikin ranka to kar ma ka fara tunanin aikata abin da baka da fatan cimma burinka a kansa saboda tunanin ba zai yiwu ba wannan ra'ayinka ne kawai ka gwada mana ko don so da ƙaunar da kake da shi game da wannan abin saboda matuƙar kana son abu tunaninka a koda yaushe shine ƙoƙarin ganin ka cimma burinka a kansa kada ka damu da matakin farko na farawa maimakon haka yi tunanin matakin da kake fatan ganin ka cimmawa ka sani raɗaɗin duk wata gwagwarmaya yakan wanzu ne na ɗan lokaci ƙanƙani idan ka kwatanta shi da nasarar da take biye wadda ta kan wanzu ne na lokaci mai tsawo saboda haka ka sa kwazo ka dage kuma ka yi addu'a kar ka fasa